kimanin kilogram 193 ne na hodar iblis da wasu kwayoyi dangin tramadol da sauransu jami'an tsaro na jihar agadas suka kama a cikin wasu motoci na zirga-zirga tsakanin arlit da agadas wanda kuɗin su ya kai kimanin miliyan tamanin da 'yan kai. Ali Isufu Haruna shine babban kwamishinan 'yan sanda na jihar Agadez. Wannan wayan kwayoyi wanda suke zauwa nan cikin kasan suna hutawa daga kudu ne su yi arewa. Wani lokaci an kawo su suna zama cikin kasan mu matasa suna sha suna gurɓacewa wani lokaci kuma suna wucewa can gaba ga kasashe na makwabtan su dai wanga kwayoyi an kama su ne cikin irin motoci wanga dai manya wanda suke tsakanin manyan gariruwa suna transport akwai kuma wani lokaci cikin wannan wannan bisu-bisu namu da suke jigila a lokaci cikin su ake kama wannan kwaya da ake kama an jima ana kamawa suna da yawa wannan kwayoyi akwai abin da ake cewa ribotril ribotril ma shi ya ma hitara ma dole karhi sannan kuma gaskiya tsada gare shi tunda a nan wurin agadas in kace zaka sai mai guda ka ba da shika tramadol dole shi ma ya hau yana kai shika biyu in aka kai su kasashe mu na ketare inda ake yaki ma za a gani mai guda kana iya sai da shi shika biyar hukumomin na jihar agadas daga 'yan sanda ma'aikatar magajin gari da ma hukumomi na gargajiya sun hada karfi wajen yakar wannan lamari cewar dr mamman bukari wakili na babbar ma'aikatar magajin gari ta jihar agadas saboda wanga ƙwayoyi da suke shigowa su ne ake sayar da mu su ne ɗiyanmu suke sha wasu suna haukacewa wasu kuma suna shiga wani abun da ba shi ba kenan shine yasa mahukumta da na shaha da na da'ira suka ba da hannu gaba daya da 'yan sanda saboda a kawo wata amsa ga wanga ga kuka wanga na jama'a a nan cikin garin agadis suma malaman addini ba su kasa a gwiwa ba nasiha suka yi ga masu safarar miyagun kwayoyin kasancewar matasa ne take ma illa in ji alhaji fijaja ahar wakili na kwamitin sa ido na bangaren malaman addinin musulunci a jihar Agadas. waɗanda ke kasuwanci irin wannan da su ji tsoron Allah san da rayuwa al'umma ce ake tozartar dawa waɗannan mutane yanzu 'yan mata da samari an yi asarar a cikin al'umma saboda wannan ba su da amfani a cikin al'umma sun koma sun zama wasu irin mutane ga sunan su da kansu basu amfani kansu ba su amfani wani to mu muna bakin cikin haka nan muna son dukkan mutum kowane mutum ne a cikin kasarsa ya amfani kansa ya yi ibada ya bauta ma Allahnsa kuma ya ibada ya taimaki al'umma bisa aikin da za ya rike kansa ya rike rayuwarsa ya taimaki al'umma wannan shine mu gurin mu amma muna nema ga mutane da kan cewa da su bada goyon baya bisa fuddo irin wannan mutane kowane ne ke irin wannan mugun aiki a fuddo shi kuma muna goyon baya ga 'yan sanda da kan cewa su bincike kowace irin mota wadda take bincike bisa wadda take ɗauko irin wannan kayayyaki a fuddo ta koda mota wace ce saboda wannan mu a matsayin mu na shugabannin al'umma wannan aiki ne da ba za a yarda da irin shi ba ko kowace aikata shi. Darakta na hukumar 'yan sanda ta jihar Agadez kiraye ga al'umma sai da gudunmuwarsu za a yaki waɗannan masu gurɓata ma 'ya'yansu rayuwa. kenan abu ne wanda eh, sai mu ce da sai mun tashi mu tsaya saboda yanzu wannan kwaya tana zuwa bisa kaman inda ake ce masu orpayaji inda ake ta ana neman zinariya kullum kuna ji a ce wani ya soke wani da wuka an yi wani fada wani ya buge wani da sanda wani abin da mutane suke matasa ba ba daga gare su bane sai an shayu ne ake wasu abubuwa to duk wanga kwayoyin da muke gani su ne ga su nan kenan musan shine muka tashi muka tsaya muke irin wanga aiki kuma ya kamata a ce aiki ya zama na mu gaba ɗayan mu ta marabari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.